Ko babu studio kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamma da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Ƙungiyar taxi ta san taxi ta yi shiga wani yajin aiki yau litinin 31 ga watan janairu a nan yamma sai dai a cewar wakilanmu da suka zagaya sun ce yajin aikin bai samu karbuwa ba kawai da karin bayani. Wani ayarin motoci masu tonon zinariya da ke dauke da kilogram 122 na zinariya na daraja fiye da miliyar uku na sefa ya ci karo da wani harin masu dauke da bindigogi a ranar asabar arewacin agadarsa. menene kundin shari'a na farar hula ya tanada a game da kwantaragi za ku biyo mu domin ku ji ƙarin bayani. To madalla yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya. Ƙungiyar 'yan taksi san taksi ta shiga yajin aiki ko tana yajin aiki a yau talatin da 31 ga watan Janairu a nan ya mai eh, Sai da yajin aikin bai samu karɓuwa ba a cewar wakilanmu da suka zagaya birnin ya mai Biyan kuɗin kes shine babban dalilin yajin aikin. Abdullahi Matankar Usman mataimakin shugaba na CCSTN ya yi wa Zainabu Abdu Saidu ƙarin bayani. Abin da ya janyo yajin aiki ba da jimawa ba, kes ta yi bincike a game da takardun na kes inda aka gano cewa akwai masu gidaje da ba su biyan kudaden kes don direbobin motocin taksi dinsu. Masu zaman kansu suke doka domin kes iri biyu ne. Akwai masu zaman kansu akwai kuma kes da ake biya. Wanda ake biya jika ashirin da biyar ne duka wata uku. Sannan masu zaman kansu jika biyu ne a shekara. Kenan sai a baka kuɗi jika ashirin da biyar maimakon ka cira takarda sai ka gwammace ka je ka biya jika jaka biyu wajen masu zaman kansu kes ta gano cewa yanzu haka taksi dubu tara da shida ne ke da kwai a yamai daga cikinsu dubu kawai ne ke biyan kudaden kes sauran duka jaka biyu suke biya a shekara A ranar Asabar 29 ga watan Janairu jami'an Garda National na Agadis da ke rakiyar motocin da ke dauke da kilogram 122 na zinariya na darajar sama da eh, sefa miliyar uku sun fuskanci wani harin masu dauke da makamai a nisan kilomita 40 eh, da arewacin agadis zinariya ta fito ne daga yankin Jado kuma ta masu tonan zinariya ce su kusan 200 waɗannan mutane sun ji ofishin ofishin gwamnan agadas domin neman mafita ya hayya hamza ɗaya daga cikin masu tonon zinare a cikin rahoton anise karim Hakika muna cikin tashin hankali da ba mu gane komai ba. Mu masu harkar zinariya ne. Muna da kungiya. Mun cima matsaya da hukumomi waɗanda suka saba kai muna zinariyar mu mu biya su kuɗin sufurin kayanmu da ke fitowa daga Jado zuwa Agades. Sai dai ba zata ranar Asabar wajajen karfe shida na yamma mun samu labari an kai wa ayarin masu ɗauke da kayanmu hari. Mun je muka tambayi shugabanmu ko yana da labarin abin da ya faru ya ce a'a. An ce al'amarin ya faru ne wajen karfe goma na safe a ranar Asabar ɗin. Zinariyanmu yawan ta kilogram 122 ne, darajar miliyar uku da jika 600. Abin ya taɓa mana hankali. Har yanzu ba mu samu cikakken bayani ba a kan kayanmu. Gwamnati tana nan ita ce gatanmu. Mun zo nan ofishin gwamna ne don a tabbatar mana da haƙƙi. Mutane biyar ne suka mutu bayan rubtawar wata rijiya a ranar jiya da daddare a yankin haƙar zinariya na ɗan Isa, duk da cewa an rufe wannan wuri bisa matakin da gwamnati ta ɗauka mutane na kutsawa wurin a cewar magajin garin ƙaramar hukumar Adamu Gerau ya nuna cewa jami'an tsaro na ci gaba da kula da wannan wuri a cikin rahoton Muhammad Mamman. Sai dai a ce kash, muna da labarin da jiya ne wajen karfe biyu na dare mutane suka mamaye sansanin. Jama'ar ta nemi shiga cikin riyoji cikin cunkoso. A nan ne rijiya guda ta rumza aka samu rashin rayuka. Kusan mutum biyar suka mutu. 'Yan Najeriya ne. Kun san al'amarin neman zinari ke hakan. Kulliyomin wannan mutanen suna ƙoƙarin faɗawa jama'a. Sai dai kash sukan samu su kutsa su shigo. Jami'an tsaro na kariyar sansanin to amma halayen ba zata ne suke yi ko a fandagwala inda aka tada dukkan wa'anda ke wurin aka na komi to ban san ta yanda suka samu kuma suka komo ba har aka kai wannan harin ina jin yau akwai taron zauren batun tsaro akwai matakai da aka ɗauka don ƙarfafa inganta tsaron jiya lahadi magajin garin karamar hukumar karkara ta gamu birnin kazo cikin jihar gore ya kira wani taro tare da dukkan al'ummomi domin isar da matakin da gwamnati ta ɗauka na hana sai da man su mogal abubakar jibrilu na kira ga al'umma da su kara ba da haɗin kai ga jami'an tsaro domin kawo ƙarshen wannan matsala a cikin rahoton ibrahim manzo gwamnati yana bakin kokarin shi dare da rana don al'ummarmu su zauna gidajensu lahiya amma kun gani 'yan ta'adda har yanzu sun ki kariya shi kuma gwamnati hakki ne ya kare al'umma saboda wannan yake nazari kullum a nazarin da gwamnati ya yi wannan essence na fraud yana taimaka musu cikin wanga banna da suke yi dalilin hakanan gwamnati ya ba mu sako mu kwatanta ma mutane kowa da kowa ya ba da goyon baya don essence na fraud ya bar shiga cikin kasan nan namu in ya bar shiga busa samun ƙarhin da za su yi yawace wace inda suke so sauran abu da kayan aiki ana nan busan su kenan saboda wannan muka shaida ma duk mai ya bari ya hwasa bai da amfani a yanzu a yanda kasan nan namu yake ciki umu doka ne abu an ce doka kenan an kaki bari wani abu zai biyo bayan shi cikin jihar sa yankin tilaberi koma makaranta ne zai soma ga kimanin ɗalibai dubu hudu da aka rufe makarantunsu a shekara ta 2021 bisa dalilin matsalar tsaro za a koma makaranta a ranar 15 ga watan fabrairu na shekara ta 2022 a cewar sa birnin kaboi a hirarsa da adama dawaki a filinge a dabra da bikin dokin iska La commune de Urujalajo. Karamar hukumar Urjalajo tana da makaranta 40 da aka rufe, sannan Tammu tana da makaranta da ɗaya. Akalla sun kai ɗalibai dubu hudu da suke karatu a cikin waɗannan makarantu. A yayin haɗuwar mu ta ƙarshe a cikin tsarin shawara na gunduma, mun ɗauki mataki dangance da wannan al'amari. Darakta mai kula da makarantu na gunduma a dawowarsa daga Tilaberi a wajen taro ya zo mana da labari mai daɗi cewa gwamnati da abokanin hulɗar su sun ɗauki aniyar buɗe makarantun da za a yi ɗalibai gungu biyu ɗaya a sayi ɗaya a tamo za a rinka kula da abincin ɗalibai a wajen kuma wannan zai tabbata a wata mai kamawa bayan haka gwamnati ta ɗauki aniyar dafawa malamai su ba da himma domin cikin ɗan lokaci su cimma lattin da aka yi ya yaya wakilan ƙasa za su iya taimakawa na kasassu ta fuskar eh, rabonsu a cikin kasafin kasa da na dokoki shine burin da wata haduwa a ranar alhamis tsakanin ƙungiyar masu nakasa ta ƙasa da shugaban majalisar dokoki inda alkawarin na ɗaya daga cikin wato nakasassun a matsayin mai bada shawara madugu abdulkarim mamba na ƙungiyar a cikin rahoton habibu garba Ɗaya daga cikin matakan da shugaban majalisa ya ɗauka biyo bayan haɗuwarmu da shi a satin da ya gabata shine naɗa mashawarci da zai kula da koke-koken jama'a masu fama da nakasa. Ya buƙaci a aiki cikin gagawa nan da makonni masu zuwa. Tuni an ba da suna ga shugaban majalisa kuma ya ba da umarni a shirya takardu na naɗa mashawarcin. Kenan kun ga aikin yana bisa hanya. Kuma muna jira nan gaba sa hannun shugaban majalisa domin a naɗa wannan mashawarci da zai fara aikinsa. Pour que ce conseiller soit mis en place Ƙungiyar Turnar Lafaji Reshen ya mai ta kira wani taron manema labarai a ranar Asabar da yamma a gidan Maison du Citoyen shugaban ƙungiyar ya nuna rashin fahimta game da hannun da aka yi na jerin gwano a ranar Lahadi 30 ga watan Janairu Ismail Haldi mamba na ƙungiyar a cikin rahoton Muktar Hamadu. 'yan lokuta kalilan da suka wuce baya shugaban kasa ya hadu da shugabannin 'yan horar hula inda ya ɗauki alkawalin cewa baya taɓa bari a kawo cikas ga duk abin da ya zama na inci na 'yan kasar nijar karkashin gwamnatin muna zaune abin mamaki jiya wajen karfe biyar na marice aka kawo mana mutum mutum ya zo nan da takarda na nuna cewa wannan jerin gwanon da muke shiri an soke shi bayan sun yi alkawalin cewa sun yarda da cewa za mu wannan jerin gwanan ga sun dawo kuma sun soke wannan alkawali nasu to muna kiran yan nijar gaba ɗaya cewa su san ba wai bari za mu yi mu ce wannan abin mun shi kenan tunda sun soke mun bar zancen ba nan da yan kwanaki kalilan ke nan tahe muna shirin matakan da za mu gani mu bi na cewa mu ci gaba da yin wannan gwagwarmayar da muke yi domin dan kowa ne dan ƙasar nijar ne muke yin shi Wannan shekara tare da karancin ruwan sama tafkuna da dama ne na jihar birnin Kwane suka kafe hakan ya janyo rashin kifi masu kamun kifi na yankin na nuna damuwa na hantsi mai kifi mamba na kungiyar masuntan Kwane a cikin rahoton Asuman Musa Arzika. mu wadda shekaru da suke ba mu taɓa samun matsala ta kika babbana ba yau ga cera su ta haƙe kakaf kuma kowa ya san nan garin ga ga mutum ya tashi mai san ɗan kilon shi ɗan kilon shi biyu sai shi tabbata shi ta cera sa to cera su ta haƙe kuma duk irin da aka samu nan cikin tabuka a tabbata da nan na cera su aka ɗauka irin na aka kai cikin tabukka kenan yau inda ma jugon kihin shi ke ta haƙe duka bisa matsalolin ruwa tun can kuma ita korahi ta kai shekara hudu ko biyar kuma ita ma shalla ta can mata har ya ko an bude tafkin ba a samu Tun tumbula haka ita kokoro an ruhe ba a bude ta ba na ita an ka ruhe ta ita a tamani yalla abin shi da dama kuma yi da dan duci a kamuna shi kuma shi ko iskan ga da sanyin ga gaskiya ya sa ba a samu mahaka ba shiga ruwa da sanyi yayi da iska kuma duk abu in ba ka samu ba ka jin karfin A Nijar akwai nau'in kokowa uku ita ce kokowar gargajiya da aka sani kokowar buduma a difa da kuma kokowar buzayen bankuku cikin yankin tilaberi ya ake kokowar buzaye shebu sule aliyo kocin yankin tilaberi ya ba farid amsa. Kokowar bankuku kamar kokowar gargajiya ce, amma bambancin ta shine ana ɗaure igiya ne a ƙugun masu kokowar, wanda ke sa masu kokowar ko da wani ya fi ƙarfin wanda suke karawa ba zai yi gudu ba kamar yadda ake a wasu wurare idan ka ga abokin karawarka ya fi karfinka sai ka ta gudu mintuna biyar ne ake yi na kokowa idan ba wanda ya faɗi sai a je hutu na mintuna biyu sai a sake dawowa cikin fage a mintuna biyar idan ba wanda ya faɗi to nan fa sai mutuwa kasko bayan kaka ne yan kokowa sun ƙoshi a lokacin ne ake wannan kokowa Gasar cin kofin Afirka karo na 33 na gudana a Kamaru an buga wasan kwata final a makon da ya gabata bisa kasashe 24 da suka fafata ta ranar 9 ga watan Janairu yanzu kasashe hudu ne suka rage wasan kusa da na karshe za ta hada Senegal da Burkina Faso a ranar Laraba a karfe 8 na dare sannan Alhamis Kamaru da Masar bakin karfe 8 na dare kasa guda ce za ta daga kofin Afirka na Kane 2022 a ranar Hadi mai zuwa. sai kuma rahoton mu na musamman a cewar aya mai lamba 1800 108 eh, na kundin shari'ar farar hula shaidu da dama ne za a cika domin kwantaragi ta kasance mai kyau shine amincewa da ta kasance sahihiya karfin daukar kwantaragi da kuma kwantaragi ta dore da gaskiya idan dukkan waɗannan sharuɗa ba su gamba to wannan kwantaragi ba za ta kasance a sahihiya ba ayuba hassan alkaliya amsawa balkisa hamidu Shin kwangila na iya bambanta bisa ga bukatun da bangarorin suka bayyana? Kwantarage iri-iri ke akwai dangance da bukatar da ke tsakanin bangarorin kan alkawula daban-daban da doka ta tanada, inda bangarorin ke zayyana irin kwantaragen da ke daidai da bukatar da suke jira. Wannan kwantaragen duk da haka suna kan kasancewa bisa yanayin inganci. Menene sharuɗan ingancin kwangilar? Ayar doka ta dubu da ɗari takwas na kundin shari'a na horar hula ke bayyana wa'annan yanayin daban-daban. Yanayi na farko shine yarda cewa da kowane ɓangare ya waje ba a kansa cikin sanin dalilin ya ba da yarda shi domin ya sa hannu ga kwantaragen wanda ake ce ma ba da yarda. Kenan ba da yardar kar ta kawo cikas ga yardar da ɓangaren ya bayar wannan shine yanayin farko. Na biyu akwai abin da ake ce ma aunin karfin inganta kwantaragi. Me ake nufi da iya zama ɗan kwangila? Haka na nunar da kana da iyawa bisa gaskiyar shari'a na sa hannu kan kwantaragin. Wannan lamari baya da dangantaka kan yara ƙanana ko wa'anda doka ta ma hannun layi. Wa'annan su ba su da wannan iyawar sa hannu kan kwantarage Kenan sai an mutum na da inshaurar yin kwantarage Na uku shine abu mai tabbas cewa da kwantarajen na kan abu na hakika kan abun da kwantaragen ya shimfiɗa. Na ƙarshe shine mafarin wato dalilin da ya sa ɓangarorin suka alƙawanta girkin kwantaragen nasu wannan mafarin ya kamata ya zan lasisi tsabtatacce. A wani hali za iya cewa kwangilar ba ta halatta ba. Doka na cewa kwantarage na iya zama maras kyau idan mafarin na kawo cikas ga doka ko kaucewa tarbiyya. Ƙarshen labarin namu kenan a huta lafiya.